Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kamun kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara FM Nomad FM Dalol da Niyya da tashar matafiya Afrik akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Alhamis 27 ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku shi abubuwan da muke tafe da shi za mu fara ne da kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadarsa a yau Alhamis bayan da ya kai wata ziyarar bazata ga dakaran Amurka da aka girki a Iraki. Wasu 'yan jaridar kasar Sudan sun tsunduma cikin yajin aiki don nuna goyon bayansu ga zanga-zangar adawa da ake yi wa gwamnatin shugaba Omar al-Bashir. Yau Alhamis, 'yan sanda a gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo sun harba harsasai da barkonan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da aka ɗauka na hana su yin zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi. Madalla, to bayan labaran duniya za mu leƙa taraba ku ji yadda ake ciki dangane da wasu masarantun gargajiyar jihar bayan wata takaddama ta biyo baya. sababbin sarakuna nan da muka nada yau muna so su koma gida su lura da mutanensu su zama uba gare kowanne. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kiwon lafiya sun ce sun gano maganin wata cuta da ke kashe dabbobi. ko da aka ce a gano ta a fara tarattama ga dabbobin nan wala an yi ɓanna jakai fisibilillahi sun mutu sosai bayan haka muna tafe da shirin lafiya uwar jiki amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadarsa a yau Alhamis bayan da ya kai wata ziyarar bazata ga dakaran Amurka da aka girki a Iraki. Wannan ce ziyararsa ta farko zuwa wani yanki da ake yaƙi a matsayin shugaban ƙasa kuma kusan a ya yi wannan tafiyar. Ban daɗe da dawowa daga ziyartar dakaran Amurka da ke Iraki da Jamus ba, abinda Trump ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter bayan da ya isa gida. ya kuma ce abu ɗaya da na tabbatar da shi shine muna da mutanen da ke wakiltar ƙasanmu mutanen da suka san yadda ake cin nasara. A daren ranar Kirsimeti ne Trump da uwar gidansa Melania suka bar Washington don su kai wa dakaru da manyan jami'an sojan Amurka ziyara su kuma gode masu akan aikin da suke yi da nasarorin da suka samu da kuma sadaukar da ran da suke yi bayan haka su yi masa barka da Kirsimeti. abinda sakatariyar yada labaran fadar white house sarah sanders ta rubuta a shafinta na twitter a jiya laraba kenan a lokacin da yake wa dakaran jawabi trump ya kara matakinsa na janye dakaran amurka daga siriya yana mai cewa an karya wa 'yan isis lago kuma an ruguza daular su Wasu 'yan jaridar ƙasar Sudan sun tsunduma cikin yajin aiki don nuna goyon bayan su ga zanga-zangar adawa da ake yi da gwamnatin shugaba Omar al bashar Yajin aikin na kwanaki uku da ƙungiyar 'yan jaridar Sudan ta sanar yau Alhamis. Shi ne mataki na baya-baya cikin jerin zanga-zanga a lokuta daban-daban da aka fara yi a faɗin ƙasar tun ranar 19 ga watan nan na Disamba, saboda ƙarancin man fetur da abinci da kuma matsanancin ƙaruwar farashin biredi. A karan farko cikin mako guda ba a samu rahoton wata sabuwar zanga-zanga ba a Sudan a yau Alhamis. Masu zanga-zangar sun yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa da ke birnin Khartoum shekaran jiya talata. Suna neman shugaba Bashar ya yi murabus daga mukaminsa. Bashir ya yi tar da masu zanga-zangar inda ya kwatanta su a matsayin maciya amanar ƙasa sojan haya kuma. Amma shugaban ya yi alkawarin ɗaukar matakan yin garan bawul ga tattalin arzikin ƙasar. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International a ranar Talata ta ce, tana da sahihan rahotanni da suka nuna cewa dakarun gwamnati sun kashe masu zanga-zanga 37 a makon da ya gabata. Ta kuma zargi gwamnatin da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima a kan masu zanga-zangar da ba sa ɗauke da makamai. A yau Alhamis 'yan sanda a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun harba harsasai da barkonan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da aka ɗauka na hana su yin zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi. Masu zanga-zangar da yawa sun kona tayoyi sun kuma lalata cibiyoyin da ake jinyar masu fama da cutar Ebola a birnin Beni bayan da hukumar zaben Kwango ta ce za ta jinkirta zaɓe har sai watan Maris na baɗi a Beni da Butembo da garuruwan da ke kewaye saboda barkewar mummunar cutar Ebola da aka samu a yankin. Haka kuma hukumar zaben ta jinkirta yin zaɓe a birnin Yombe da ke yammacin ƙasar saboda rikicin ƙabilancin yankin. Masu zanga-zangar sun kuma yi tattaki zuwa ofishin zaben Beni don nema a ba su damar su kada kuri'a a ranar Lahadi tare da sauran jama'ar kasar kuma sun buƙaci shugaban hukumar yayi yi murabus. garuruwan da aka ɗage zaben akwai masu adawa da shugaba joseph kabila mai barin gado sosai shugaban da yake mulkin ƙasar tun bayan da aka kashe mahaifinsa a shekarar 2011 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an kwastam a amurka da ke tsaron bakin iyakar kasar sun ba da umarnin a yi wasu sauye-sauye wajen kulawa da yara 'yan ƙasa da shekaru goma a yayin da ake jimamin rasuwar wani yaro ɗan ƙasar guatemala mai shekaru takwas da haihuwa a hannun jami'an amurka ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka da jami'an tsaron iyaka sun yi wani taron manema labarai jiya laraba inda suka ce sun kammala wani zagayen binciken lafiyar kusan duka yaran da ke hannun jami'an tsaron iyakar ɗaya daga cikin matakan da jami'an ke aiwatarwa bayan da yara biyu suka mutu a cikin wannan watan Felipe Gomez Alonso, wani yaro ɗan ƙasar Guatemala, ya rasu 'yan mintoci kafin tsakar daren ranar 24 ga watan nan na Disamba. kafin a yi jana'izar wata yarinya 'yar shekaru bakwai a ƙauyenta da ke Guatemala. A makon da ya gabata ne Koriya ta Arewa ta sanar da cewa ba za ta dakatar da shirin makamanta na nukiliya ba, sai idan Amurka ta janye kalaman da ta kwatanta a matsayin barazanar nukiliyarta. Wani mai nazari a cibiyar da ke koyar da al'amuran da suka shafi Koriya ta Arewa, Work Real, ya ce mutane da yawa sun yi zaton koriya ta arewa da amurka da kuma koriya ta kudu na da mabambantan ra'ayoyi da fahimta akan dakatar da shirin makaman nukiliya. manazarcin ya kara da cewa masana da masu fashin baki sun san cewa idan aka ce dakatar da shirin makaman nukiliya koriya ta arewa na nufin janye dakaran amurka mashigin koriyoyin biyu da kuma janye barazanar nukiliya amurka ne. a gaida Maryam Dauda. Labarin ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yan sai rahotannin kuma za mu soma ne daga jihar Taraba inda jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya inda za ku ji cewa an ɗaga darajar wasu sarakunan jihar domin ɗallafa wajen inganta harkar tsaro a jihar kuma wannan na zuwa ne bayan farmaki da wasu suka kai gidan wani sarki na goshi da ke fufule a arewacin najeriya a arewacin jihar inda aka lalata fadar sarkin garin wakilin murya amurka a taraba ibrahim abdulaziz ya aiko muna da ƙarin bayani kafin dai wannan bikin bada sannan girma sai da ko wasu suka kai hari a fada sarkin kwaji da ke garin fufule domin nuna adawarsu da na da sabon sarkin da aka yi alhaji umaru buban yala wanda ya gaji sarauta daga mahaifinsa da ya rasu a kwanaki da yake jawabi ga sarakunan yayin bada sannan girman gwamnan jihar taraba a kitar dariya disan isiyaku ya ce gwamnatinsa za ta koci gaba da mara sarakunan gargajiya domin kulla ke biyan kudin sabulu ta fuskacin wanzar da zaman lafiya a jihar da ke faman farfadowa daga tashe-tashe hankula daga nan kuma sai gwamnan ya mika sannan girman ga sabon sarkin kwaje umaru buba yala da aka daga darajar masarautar daga daraja ta uku zuwa ta biyu da kuma wasu daga ta takwas da suka koma darajar hakimai masu daraja ta uku sababbin sarakuna nan da muka nada yau muna so su koma gida su lura da mutanen su su zama uba a gare kowanne ko har da ma baki a nasu cigdom din su zama uba gare su su yi gaskiya su ji tsoron allah a duk aikinsu da za su yi mu kuma a gwamnati muna bukace su su zama su ne number one na masu lura da security in sun ji wani damuwa su gaya mana sai mu dauki matakai mu da wani damuwa a cikin wannan domin nasu roko na shine ku zauna tsaye ku zauna da tsoro kuma duba ku tabbatar mutanenmu suna zaman lafiya wanda kuma ba su samu sarata wannan karin ba sai su yi hakuri haka waɗansu ma sun yi hakuri yau kuma ya zama ranansu kuma ku yi hakuri in zuwa gaba da yake jawabi a madadin sarakunan da aka daga darajar sarkin jiya ismaila gwaro ya kusa balayar cewa za su ci gaba da bada tasu gudumawa wajen ci gaban jihar your excellency i assure you that i shall abide by the content of this of the office wannan ranar farin ciki ne a gare mu kuma za mu ba da namu gudumawa a matsayin sarakuna iyayen ƙasa domin samun zaman lafiya za mu yaki tukuru ba tare da nuna son kai ga wani ko wasu ba domin a samu ci gaba a mu da jihar taraba da ma ƙasa baki daya uh, wannan ne dai karo na biyu da gwamnan jihar Taraban ke daga daraja wasu masarautu a jihar. Sarakunan da aka daga darajar tasu a wannan biki sun ko hada da nakojin Umaru Bubayala da Mr. Enoch Tanko na Sarkin Dola, kana kuma da nagarin Tugun Ibrahim Esu da kuma Sarkin Icen Kurmi Ismaila Mai Wuya da kuma wasu kananan sarakuna a jihar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. a gaida ibrahim abdulaziz daga jihar taraba yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar niger inda hukumomin kiwon lafiyar dabbobi a ƙasar suka gano cutar nan mai kashe jakai da dawaki mai suna gurum sai dai ana iya cewa kamin a gano cutar masu jakai sun koka sosai ga rahoton da wakilin haruna mamman bako ya hada mana Yanzu haka ana iya cewa hukumomin kiwon lafiyar dabbobi a jamhuriyar Nijar sun gado kowace irin cuta ce ke kashe jakkai da dawakai da ake ce ma gulum kamar yadda shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na birnin Kwanni cewa da Malam Ibrahim Gadashe ya yi mana karin bayani a yau din wuce iri cikin da zanci muku da an ka sami ta wajen zandar kenan da an yi firlimin an ka aika laboratoire da yamai dan dan bincika da ba mu haske bisa ga wajen iri cuta ce to labarin da muka shi an samu sakamakon wannan binciken da aka yi an ce mana wata mana da aka ce ma kurum da masu suna da aka ce wata da hausa ba mai da shi dai gurma ka ce mata wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake iya cewa bayan da dama daga cikin jakan da madawaki sun mutu sanadiyar kamuwa da wannan cutar mai suna gulum wadda aka gano bayan binciken da hukumomin kasar suka yi hakama da irin magungunan da ya kamata a yi amfani da su domin tunkara ta daya daga cikin garuruwan da suka yi fama da wannan matsalar shine masalata a cikin da'irar birnin kwanni a cikin jihar tawa kuma hakimin garin cewa da dagel ibro dan ama ya yi marhabin da gano cutar sai dai ya ce ko an ci goro an sha bauri ko da aka ce a gano ta a fara tarattama ga dabbobin nan wala an yi banna jakai fisibilillahi sun mutu sosai mu ko nan kauye jakai abin alfahari na gare mu su muke dokar ruwa su muke dokar dan masu muke dokar kara aiki dai na yau da kullum suna muke yi in ma gari za ka baka da kuɗin kabu kabu in ka ga kare na kawahuwan ka kana aima jakin ka kahu ka hauka ta yi. su ma mazamna karkara da jakan ko dawaki ke taimakawa wajen yin ayyukan yau da kullun sun yi marhabin da gano cutar amma sun yi kira ga hukumomin kasar. abdu nomo duci jika uka mu dai wanga ciyo ga dai wada an ka ce an gano wanga ciyan to likitoci muna hakokin hosu taho su taimaka muna bisa ga wanga al'amarin ciyon da ya samu samu jakai rana isa muna buƙatar maganin da an ka ce an samu a yi niyya a zaka a taimaka mu bisa shan gana mu jakai suna attahiyan mu suna cinan mu su cinan mu su ka ɗauko mana mu ka kan taki da su su ɗauko mana hatsi su ɗauko mana kara daji. tun tashin mu ba ban taɓa ganin ilimi ba ni a zaman sarkin boriya na masalata ya zan alloba ga dabbobi sannan alloba ga dabbobi inda Allah mana arziki da za a ban ga dabbobi na zamana inda ga mutane da abu ya ɓaci yanzu ina ganin nan ma nan masalata jaki wanda an ka furta an ka kai rami an ka kada wanda a cikin rami wanda ya mutu to ban kirga ma nawa ne haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar mun gode haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba Mai sauraro barkanmu da warhaka, barka da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci a kuma wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan ciwon hauka na kare wato rabies a turanci kuma wasu ƙwayoyin cuta ne da ake samu ta yawon dabbobin da suke ɗauke da cutar tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkanmu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan ciwon hauka na kare? wato rabies a turance uh, rabies ko ciwon hauka na kare wata cuta ce wadda wata kwayar cuta nau'in virus da ake cewa rabies virus take kawowa kuma cuta ce mai matsala gaske saboda mafi yawancin uh, lokaci idan dai ta kama mutum kusan ko da yaushe mutuwa ake yi kusan daga ajan alif ɗari tara da biyu zuwa yau kusan duk wanda ya samu cutar nan kusan za a ce ya mutu To duk da dai gashi cutar an ce ciwon hauka ne na kare ko ta yaya mutum yake kamuwa da wannan cuta? To abin da ke faruwa shine banda kare akwai wasu dabbobi da za su yada wannan cuta sai dai fiye da kashi casa'in da tara cutar ta kare ake ganin ta abin da yake faruwa idan kare ko ya yakushi mutum ko yawunsa ya taba mutum ko ta hanyar cizo da sauransu ko da ta wasa da shi shi ne wannan kwayar virus din sai ta shiga jikin mutum idan kuma ta shiga jikin mutum sai ta shiga sai ta bi ta hanyar ita kuma laka sai ta zo har zuwa kwakwalwa Eh, ana iya ɗaukata ta wasu dabbobi ko da mage ce idan misali magen tana da ma'amala da karen da ya samu wannan cuta akan same ta ta hanyar jemagu musamman mutanen da sana'a su ne ko yawon bude ido ko su shiga inda jemage yake zai iya yada wannan cuta amma dai ta fi yawa ga kare shi kuma karen nan ko ya aka yi ma'amala da yawunsa ko ya kushi mutum ko ya ciji mutum to zai iya sa cutar nan to banda mage ko kuliya da kuma jemage da karnuka kamar yadda kai bayani shin akwai wasu dabbobi kuma da suke dauke da wannan cuta ta hauka na kare wato rabies to idan aka samu karen yana wasa da wasu dabbobi ko da na gida ne zai iya sa mai wannan cuta sannan kuma idan ya ciji mutum mutum ya samu cutar shi kanshi mutum din zai iya yada ta zuwa wani mutumin misali ko ta shi mutumin ya sa ko yawunsa ko jinin shi ko cizo da sauransu saboda haka idan karen ya kamu da cutar ah, zai iya sa wasu dabbobi zai iya sa mutum to shi ma mutum din ko wasu dabbobin ko da na gida ne in suka samu matsala za su iya sawa mutum Na'am to kamar yadda kai maganan dabbobin gida wani lokacin zaka ga a gida an ajiye kamar mage da kare wani lokacin har kaji da tsuntsaye haka shin su ma sukan iya daukan cutar misali kuma idan kaza ta dauka aka yanka aka ci ita ma ta gurbata ko kuma zai naman zai iya kawo wani illa ga dan adam eh, babu rubuce-rubuce akan misali kare ya sa wa kaza misali to amma a tsuntsaye kamar jemage na ta tabbata jemage na iya daukar wannan kwayoyin cuta kuma ya yada ta kinga kenan za ta iya yaduwa ko da a cikin tsuntsaye din sannan idan an riga an dafa ai kwayoyin cuta za su mutu suma saboda ka ba za su iya yaduwa ta wannan hanyar ba likita kamar idan dabbar da ke fama da wannan cuta musamman ma ta ciji mutum yaya ya kamata wani mataki ya kamata a ɗauka To matakin farko shine a take a wurin a sa ruwa da sabulu a wanke wannan rauni sannan a garzaya asibiti. A asibiti eh, za su yi wanke eh, ciwon sannan akwai eh, magani da ake cewa immunoglobulin abinda yake shine yana kare kamar garkuwar jiki ne wanda zai aiki yanzu yanzu saboda ya hana yaduwar ita wannan kwaya ta virus da ta shiga sannan a fara allurar rigakafin kamar shi ciwon karen nan kusan allurar rigakafin guda biyar ne za a yi wa mutum cikin kwana 28 cikin sati hudu kenan ah, shi ne abu na farko da za a yi sannan duk lokacin da aka samu cizon karen nan da bukatar aje asibiti a asibiti sai sun tabbatar da karen nan an mai allurar rigakafin saboda akwai allurar rigakafi da ake yi wa karnuka saboda wannan wannan cuta da can za ki ga kowane kare sai da license a wuyan shi akwai lokacin da gwamnatin najeriya ta sa doka idan aka ga kare babu license a jikin shi ta sa jami'an tsaro su harbe shi wannan dalilin da ya sa ya faru din saboda a yi kokarin maganin yaduwar wannan cuta ce kuma a lokacin kafin a ba kare license din sai an tabbata an yi masa wannan alluran rigakafin shine dalilin da ya sa aka yi wancan saboda ka idan aka je asibiti za a tabbatar shinkaran na ya samu alluran nan ko bai samu ba sannan shi kuma wanda aka ci za a yi mai wannan allura sannan karen za a aje shi a asibiti da za a tabbatar da yanayin ma cizon shinkaran nan haka nan ya zo cije ka ko wasa kake da shi jiki ko kana da duk dai alamu da zai tabbatar da cewar karen yana da alamun cutar za a bincika sannan a ɗau matakin da ya kamata. To likita menene hatsarin cutar ga ɗan adam idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba? To hatsarinta shine duk wanda ya samu cutar har ya fara samun alamun cutar daga alif ɗari tara da biyu zuwa yau kusan babu mutum ɗaya da za a ce ya samu cutar nan kuma ya warke. kusan duk wanda ya kama kusan ya mutu a rubuce a rubuce babu wani wanda aka tabbatar da iya eh, wannan cuta ce kuma ya same ta ya warke kusan duk wanda ya samu cutar nan har ya samu alamun cutar nan to fa bai tashi ba to likita idan karen da ke dauke da wannan cuta ta ribis ko kuma hauka ya ciji mutum kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ma cutar ta yada jikin dan adam to tana iya daukar ah, lokaci lokacin kuma ya bambanta sosai wasu cikin kwana goma za ta iya nunawa wasu kuma tana iya kai har kusan sati hudu zuwa sati biyar kafin ta nuna To likita daga karshe wacce shawara za ka ba masu sauraron mu domin kula da dabbobin su don gujewa daga kamuwa da cutar da ma wasu cututtuka baki ɗaya. To da bukatar idan mutum da har yana bukatar ya aje misali karen nan, to ya tabbatar da cewar ya bashi allurar rigakafin da ya kamata. sannan kuma ya hana shi yawo cikin al'umma musamman da rana sai idan lokacin da ake buƙatar a sake shi ne misali da dare a yi sannan al'umma a unguwanninsu su kula duk lokacin da aka ga wani bakon kare da ba a tabbatar da mai shi ba to a ɗau mataki zai iya yi wa karen nan daga wani wuri yake ko cutar ce ma ta sa ya haukace ya dimance ya shigo cikin al'umma kuma zai iya zama fitina ga al'umma saboda haka a ɗau mataki sannan a sanar da jami'an tsaro sannan idan aka samu mutum ɗaya da cutar nan da ake tunanin cutar rabies ce dole a sanar da al'ummo a hukumomin da haƙƙinsu ne su ɗauki matakin da ya kamata Ta masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan tambaya ce daga Adamu Habu Umar Inyanga karamar hukumar taura jihar jigawa voa ina so ku tambaya min likita shin yawaita cin goro na da wata illa ne ga lafiyar ɗan adam eh gaskiya ne yawaita cin goro yana da illa saboda akwai sinadarai a cikin goron nan musamman sinadarin kafin yana iya sa matsaloli da dama misali idan kana da ciwon alsa zai iya rinkata da shi kamar yadda ka san kafin da yake cikin ah, kofi da sigari to haka shi ma kafin akwai shi a goron nan kuma zai iya tada kamar misali ciwon illa sannan sabo yana sa mutum ya samu tsananin sabo da har idan bai ci ba zai ji kamar ba shi da lafiya waɗannan su ne matsalolin da ke tattare da yawan cin shi to misali mutum ba shi da ciwon ulsa kamar yadda kai bayani shin yakan haifar da wani ciwo shi karan kanshi cin goron yakan haifar da wani ciwo to akwai wanda saboda sun saba da shi za su iya zama su wuni ba su ci abinci ba amma in dai sun samu goron da za su ci to kin ga wannan a kai ya haifar da matsala kuma ɗan lokaci ne kawai ake jira amma za a samu matsala da cikin to ga kuma tambaya daga buba mai goro gashuwa ya ce don allah likita ya min cikakken bayani akan shan nonon shanu ko na akuya yana sa zazzabi ne ko yana ƙara lafiya to malam buba shan nonon shanu ko na akuya baya sa zazzabi ko ah, wani rashin lafiya akan iya samun saniya da bata da lafiya misali tana da cutar tarin tuberculosis cutar tb bincike ya nuna cewa irin wannan idan aka tatsi nonon nan wanda a take ba wani sarrafa shi ba aka sha za a iya daukar kwayar wannan cuta amma in ba haka ba babu wani dalili da zai sa ya kawo wani zazzabi Na'am ya kuma ce amfanin man shanu shi ma yana sa jinya ne? To eh, idan aka yi amfani da shi ba tare da eh, an yi fiye da kima ba babu wani matsala. amma kowane mai ne idan aka amfani da shi fiye da kima zai iya kawo matsala. Wannan ya ce Assalamu alaikum da fatan likita ya zo lafiya wai shin likita waɗanne irin mataki ya kamata mutum ya ɗauka idan yana kaki da jini masu tambaya ya haya danno azare da ɗahiru mai shago hana fari. To matakin farko ya je asibiti saboda kaki da jinin nan zai iya zama wasu matsaloli da dama zai iya zama matsala ce daga makogoro kuma matsalar nan za ta iya zama karama za ta iya kuma zama babba saboda haka da bukata ya je asibiti saboda a tabbatar da shi me ya kawo kaki da jini saboda bai kamata a yi kaki da jini ba masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa da shirin lafiya uwar jiki a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Yahaya Danno Azare tare da Prince Tasi bin Abdallah Azare jihar Bauchi, inda suka ce Salam BOA Hausa muna kira ga gwamnatin shugaba Buhari ta Najeriya da ta sanya dokar ta ɓaci a cikin jihar Zamfara. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce hakika kiraye-kirayen da wasu ƙungiyoyi ke yi ga gwamnatin tarayya kan ta ɗauki matakin kakaba dokar ta ɓaci a jihar zamfara sakamakon dagulewar matsalar tsaro da ta addabi jihar wani abin duba ne idan aka yi la'akari da yadda rayuka da dukiyoyin al'umma ke salwanta a duk ranar allah da fatan wannan kira zai isa ga kunnuwan da aka yi domin su da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar zamfara da ma najeriya baki ɗaya amin Madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai ta takaice kafin mu yi sallama da ku. takaice shugaban amurka donald trump ya koma fadarsa a yau alhamis bayan da ya kai wata ziyarar bazata ga dakaran amurka da aka girki a iraki wannan ce ziyararsa ta farko zuwa wani yanki da ake yaƙi a matsayin shugaban ƙasa kuma kusan a sirrance ya yi wannan tafiyar. Wasu 'yan jaridar kasar Sudan sun tsandama cikin yajin aiki don nuna goyon bayansu ga zanga-zangar adawa da ake yi ga gwamnatin shugaba Omar al-Bashir. Yajin aikin na kwanaki uku da kungiyar 'yan jaridar Sudan ta sanar yau Alhamis shine mataki na baya-baya cikin jerin zanga-zanga a lokuta daban-daban da aka fara yi a fadin kasar tun ranar 19 ga watan nan na Disamba. Saboda karancin man fetur da abinci da kuma matsanancin karuwar farashin biredi. Yau Alhamis 'yan sanda a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun harba harsasai da barkonan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da saka fusata saboda matakin da aka ɗauka na hana sayan zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi. da takaitattun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo da shirinmu na karfe tara da rabi na da dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe layukan mu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku kan yadda kuke ganin za a shawo kan matsalar kwararar bakin haure ko 'yanci rani daga nahiyar afirka zuwa kasashen turai yanzu a madadin maryam da da ta tayani gabatar da shirin da kuma julie da ta hada shirin da ba da umarni sai injin na namu dan ni ne na abdulaziz adili turo ke cewa muna lafiya yanzu kuma ga shirin matasa na yau da gobe